ilimi garkwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu mu nake bisa dage. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na yau za mu duba wani batu ne da ya kunno kai a ƙasar Amurka inda shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya alƙawarin yafe wasu basuka da gwamnatin tarayya ke bin ɗalibai da suka yi karatun jami'a a ƙasar al'amarin da kuma ya jawo kace na ce tsakanin tsakanin jam'iyyar democrat mai mulki da kuma jam'iyyar republican mai adawa naku baban jibrin ke fatan za a sauraro lafiya kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo kokayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. To kamar da kuka je ta da farkon wannan shiri a kwanakin baya ne shugaban Amurka Joe Biden ya ba da umarnin yafewa ɗalibai da suka yi karatun jami'a a ƙasar ta Amurka ba su kan da gwamnatin tarayyar kasar amurka ke bin su dama dai dalibai musamman 'yan kasar ta amurka sukan samu bashi ne daga gwamnati domin yin karatu to sai dai kuma wannan mataki na shugaba joe biden ya jawo kace na ce musamman ma dai daga bangaren 'yan adawa wato 'yan jam'iyyar republican to ko ina tasirin wannan mataki da shugaba joe biden ya ɗauka akan ɗaliban da kuma adawan da 'yan jam'iyyar republican ke yi da kuma koyi da kasashe irin najeriya za su yi da wannan tsari na ba da bashi ga ɗalibai domin yin karatun digiri akan haka ne na tattauna da malam shehu yusuf kura wani mazaunin ƙasar amurka kuma mai sharhi akan harkokin siyasa da yau da kullum a ƙasar ta amurka tsarin ilimi na amerika da kuma na najeriya ko kuma na ingila ya sha bamban sosai a najeriya yanzu ne aka fara samun jami'o'i masu zaman kansu a amerika kuwa jami'o'i masu zaman kansu ne ma aka fara yi kusan shekaru uku ko ɗari uku da wani abu da suka wuce tun ma kafin kasar ta samu mulkin kanta amma a yanzu jami'o'i a amerika kusan kowa ma yana da su akwai masu zaman kansu din manya-manya irin su princeton irin su yale irin su georgetown irin su george washington irin su stanford ga nan manya-manyan jami'o'i ne wanda sai 'ya'yan manyan attajirai ne suke zuwa idan ma ba ka da miliyoyin kuɗi ba za ka tunkari waɗannan jami'o'i ba sannan kuma akwai jami'o'i na gwamnatin jiha ita gwamnatin tarayyar Amerika ba ta da jami'o'i sai na musamman akwai jami'o'i na tsaro akwai jami'o'i na binciken karkashin teku akwai jami'o'i dai waɗanda suke su da a professionals ba kowa ne zai iya kafa su yi tafiyar da su ba don haka gwamnatin america ce take yi to kuma akwai jami'o'i na jihohi jihar maryland tana da jami'o'i da yawa wajen guda goma sha wani abu haka kuma ƙananan hukumomi ma suna da jami'o'insu kaga akwai mu a karamar hukumar da muke zaune ana ce da ita prince george's county to akwai prince george's community college akwai kananan hukumomin da kowace tana da jami'arta. To a nan za a iya cewa ma tsarin ilimin Amerika ya bambanta kenan da na Najeriya gaba ɗaya. Tsarin ilimin su ya bambanta da namu. Kaga a can yaro aji goma sha biyu yake yi gaba ɗaya in ya fara sai ya yi aji goma sha biyun nan daga nan sai a bashi diploma. To idan ya yi ƙoƙari kuma to sai i tafi makarantar gaba da high school. Sunan makarantar su high school da ake gamawa. To alma'ana dai shine bayan da za a yi yaro yaro ya fara makaranta a ce saboda wasu matsaloli bai gama ya samu diploma ba kuma kusan kashi eh, goma sha bakwai ne kawai na al'ummar amurka suke da digiri kusan kashi tamanin da wani abu duk high school diploma ce da su kana gama high school diploma ka cancanci kai aiki kowane irin aiki za a kai ka a nan za ka samu horonka na aiki a nan za ka tafi kai makaranta in kana so kana aiki kana zuwa makaranta ko da yamma yamma ko da rana ko da daddare saboda haka ba wai irin tsarin mu ne na nan ba na ɗaya kenan to ya ake waɗanda suka gama high school suke samun damar shiga jami'o'i kenan to abin da ake yi idan yaro yana high school tun yana aji goma shine ya kusan fita daga makaranta jami'o'i za su zo makarantunsu za su ringa ganawa da su domin su san wannan ɗalibin me ya ƙoƙarinsa me ya ƙwazansa me ya sha'awarsa jami'o'in nan za su ringa neman yara waɗanda za su shigo su idan yaro ya yadda zai shiga kamar yanzu university of maryland yanzu kamar ni yata a can america tana yin university ana ce da ita morgan state university ko a'a ko kuma bowie state university to bowie state university din nan ta gwamnatin jiha ce ta baƙaƙen fata ce tun wajen alif dubu da ɗari takwas da talatin da wani abu aka kafa ta ta bakaken fata ce to lokacin da ta gama makaranta high school din dama za za ta ciki abin da ake kira fafsa ita ce takardar neman tallafin ilimi na gwamnatin tarayya to sannan kuma za ta nemi wannan tallafin ilimi da za a bata ba wai ita da ita za su zauna ba za ta gaya wa gwamnatin tarayya ga makarantar da nake nema gwamnatin tarayya za ta aika makarantar nan da gaske ne fatima tana neman ta shigo makarantar ku ko kuma kun bata admission eh mun ba fatima admission za ta karanta kaza da kaza da kaza da kaza kuma kudin karatun ta kaza ne sai gwamnatin tarayya ta ce to za mu ba bashi da za ta yi wannan karatun saboda haka bashin amma da za mu iya bata bashin kaza ne saboda haka idan tushen fees ɗinta da da da books da sauran abubuwan ta kamar dala dubu bakwai ne ko dala dubu takwas gwamnati za ta ce to za mu baku wannan dala dubu takwas shikenan fatima ba abin da za ta yi sai idan an bata admission za a aika ita gwamnatin tarayya za ta aika da wannan university waɗannan kuɗaɗe ita kuma university nan za ta cire duk abin da za ta cire nata za ta cire kudin tushen za ta cire kudin lab za ta cire kudin kaza za ta cire kudin kaza to daga karshe fatima kudinki dala ɗari takwas ne suka rabu. to masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan shirin namu zai daga aya sai mako na gaba za mu dora a madadin bakon namu da kuma jami'ar da ta ba da umarnin shirin jole leather gresham naku babangida jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku, jama'a mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne